dan da kuɗi. Tsakanin dan da kuɗi. Ka tsakanin dan adam gani. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Akan fita kunya ma saboda kuɗi. Shirin namu na yau ya mai da hankali ne kan halin da ake ciki a Najeriya kan batun janye tallafin man fetur da sabuwar gwamnatin kasar ta yi. Madalla, kamar dai yadda aka ji a matashiyar shirin, yayin rantsuwar kama aiki a matsayin sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa tallafin man fetur ya zama tarihi a kasar. sanarwar da ke da wuya sai aka fara ganin dogayen layuka a gidajen man kasar ba a kai ga ko ina ba kuma sai kamfanin man fetur na kasar nnpc ya sanar da ƙarin farashin man daga ƙasa da naira 200 zuwa sama da naira 500 wannan lamari ya jefa mutane cikin rudani da rashin tabbas saboda yadda canjin zai shafi komai na harkokin rayuwar yau da kullum kama daga kayan abinci harkokin sufuri da dai sauransu Gwamnatin Najeriya dai ta ce ta janye tallafin ne saboda talaka baya amfana da shirin ko kaɗan yayin da masana ke bayyana ra'ayoyi mabambanta. Malam Yushau Aliyu, mai sharhi kan harkokin tattalin arziki a ƙasar, ya bayyana mana yadda yake kallon janye tallafin man fetur ɗin. Wato cire wannan tallafi take zai kawo canjin farashi a cikin tattalin arzikin ƙasa wanda kuma zai ci gaba da zai a karfin mutane a kasuwa har sai lokacin da farashi ya daidaita musamman ma idan muka yi la'akari da hahon farashi a cikin tattalin arzikin kasan ya kai kashi 22.4 wanda kuma dama can jama'a suna fama da raɗaɗi kuma suna fama da wasu matsaloli waɗanda suka shafi a abubuwan da akan samar a kasuwa da karancinsu zai kuma shafi abubuwan da suke yi na yau da kullum musamman a ƙananan sana'o'i waɗanda da dama saboda rashin isa isasshen jari zai samu na ƙasa a cikin kasuwancinsu duka waɗannan abubuwan za su faru a gajeren zango sai dai abin da muke fata idan farashi ya daidaita to lokacin ne kuma mutane karfin ajifansu zai fara ɗan dawowa idan ya fara dawowa za su koma kan sana'o'insu sannan idan suka koma kan sana'o'insu wannan zai taimaka ma ah, ci gaban alƙalman tattalin arzikin ƙasa na al'umman mutane. haka kuma wato janye tallafin zai kawo tsaiko ga ci gaban tattalin arzikin ƙasa saboda da dama mutane za su rage zirga-zirga ko dai wajen zuwa ayyukansu ko kuma wajen hada-hadan neman arzikinsu saboda canjin farashi da za a samu a gajeren zango wannan kuma yana da tasiri sosai wajen rage eh, karsashin tattalin arzikin ƙasan da kuma zai haifar da wato rudani na abubuwan da mutane kan yi a cikin tattalin arzikin ƙasan na gina kansu da tattalin arzikinsu. Shi ma Alhaji Muhammad Sale Hassan ƙwararre a harkar man fetur ya yi mana tsokaci kan yadda yake kallon matakin. Tallafin mai da shi ba wani abu ba ne in aka ce maka tallafi to ka san ana tallafawa ne wato sauƙi kuɗi da gwamnati take biya saboda talaka ya samu mai da sauki da rahusa ya iya saya ya yi shi kuma harkokinsa to wannan shi ne tallafi. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya faɗa musu cewa shi wannan kasafi na kuɗi da ya samu samu da ya gada babu kuɗin biyan ma tallafin balle ma ya tallafa saboda haka maganan tallafi ya riga ya wuce babu ma batun shi kwata-kwata a ƙasan nan shi ya sa ka ga yanzu kuɗin mai ya haura har ma a sauran ƙasashe na kusa da mu ba ma cikin najeriya kadai ba ka san abu ne wanda an daɗe an kwana biyu ana yin wannan al'amarin tun lokacin shugaban ƙasa obasanjo ake wannan takaddama akan maganan tallafi kuma ake magana na waɗannan mutane waɗanda ake tunanin ko shafaffu da mai ne amma a yanzu a halin da ake ciki allura ta tono garba saboda haka a jira a ga abin da zai fito cikin kwana biyun nan ranan wanka babu ba a ɓoye ci. shi bi saboda haka a yi hakuri kuma duk za mu sani kowa ma zai sani cire tallafin nan man nan fashi ne mafi a'ala amma dai abu guda ɗaya ne ni wanda na sani shine dukkan ɗan adam idan ya yi targaɗe ba zai ce zai ji sauƙi yanzu nan kai tsaye ba kuma idan aka tashi kamawa sai ya ji zafi saboda haka cire shin shi ya fi alheri duk zafin da za mu ji sai mu yi haƙuri saboda gyara ne. To ko yaya 'yan Najeriya da aka ce an janye tallafin man domin inganta musu rayuwa suka ji da matakin. Wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya ji ta bakin wasu daga cikin mazauna birnin tarayya Abuja. Sunana Yahya Hassan Iyatawa. to dukkanin masana da masu sharhi kan al'amuran da kullum sun riga sun bayyana cewa an cire tallafin ba laifi ba ne amma an cire shi lokacin da bai dace ba asali sai an tanaji matakai da ya kamata a ce an dauka na yadda ko da an cire tallafin ba zai zama raɗaɗi sosai ba ga al'umma kasa abin da ya shahi wato mafi karancin albashi wanda ake cewa minimum wage ya kamata a ce an gyara shi an tabbatar da an dauka kashi ya kai sama kololuwa yadda ma'aikata ba za su ji raɗaɗin nan ba abin da ya shahi samar da shiri na musamman da can bawa can gwamnatin ta ba palliative to daga baya sai a gano palliative din akwai tallafi to daga baya sai a gano irin wannan tallafin akwai damfara a cikin shi sakamakon bai zuwa jon da kai to ya kamata a ce yanzu an samu intervention gwamnati ta yi shiri na musamman intervention da za a zuba bangaren sufuri intervention da za a zuba bangaren kiwon lafiya wato yadda gwamnati za ta shiga ta bada taimako bangarori daban-daban na rayuwa ta yadda cire wannan tallafin kai tsaye ba zai zama raɗi da 'yan kasa ba amma yanzu an tauka babban kuskure kuma za a shiga damuwa wadda sai an ɗauki lokaci kafin a murmure daga wannan yanayi da aka shiga. sunana iliyasu Bulama. To gaskiya a kallon da nake mutane dai akwai waɗanda abun bai musu daɗi ba saboda ganin abubuwa sun canza in kana sayan mai akan naira dubu biyu lita goma yanzu dubu goma sha ɗaya ne za ta saya ma lita goma kaga kuɗin mota zai karu abubuwa za su tashi amma bisa ga dukkan alamu da jawaban da gwamnati ta yi mun tabbatar da cewa tallafin nan ba shi da wani amfani cire shi shine mafi alheri amma kuma ta fito da wasu hanyoyi da za ta sauƙaƙa mutane yadda abubuwa za su zo da sauƙi. Ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa NLC ta fusata da wannan mataki tare da yunƙurin tsunduma wani yajin aiki a wannan laraba kafin kotun kula da ma'aikata ta hana ta ɗaukar matakin. Ga abin da Comrade Nasir Kabir ɗaya daga cikin shugabannin NLC ɗin ke cewa a kai. To gaskiyan magana shine a muna zaune jiya muka ga wannan wato oda da ta zo daga kotu na maganan dakatar da shi wannan wato yunkuri namu na shiga yajin aiki wadda za a yi shi ba. Da fari mu ba mu ji daɗin wannan abu ba kuma ƙungiyar kwadago ta NLC a har yanzu muna kan bakan mu cewa ba mu amince da wannan ƙari ba ba mu yarda ma da wannan kuɗi da aka sa ba 500 da wani abu a cewa an saka litan mai 500 da wani abu a magana in ka lura wannan ba adalci ba ne shi yasa kuwa da gwamnati ne nemi mu zauna muka ce musu mu ba za mu zauna ba sai dai an mai da wato wannan litan yadda yake amma abin da zai baka mamaki kungiyar kwadago ta tuc ta koma ta je tana wannan zama da gwamnati wai tana zaman tattaunawa to amma mu namu a kungiyance a nlc mu ba mu yarda da wannan wato abubuwa da ake ba kuma wannan yana nuna maka cewa kaga matakin da gwamnati ta dauka to kaga irin zaluncin da ke ciki a wai a daki 'yan najeriya a hana su kuka saboda ana ganin ana gadaran ana haɗa kai da wasu azzaluman wato a alƙalai da suna gani kirikiri 'yan najeriya na cikin wasu hali har za a iya zuwa karbi wato oda na rashin na hana wannan yajin aiki to kaga gasken magana a nan 'yan najeriya su sani cewa alkalan nan mafi yawancinsu ba ta su suke ba suna yi ne da su yadda za su burge gwamnati da kuma abin da zai shiga wato a aljihunansu amma wannan ba karamin abin takaici ba ne kuma abin bakin ciki amma mu a ƙungiyance mun ba gwamnati a kamar dama zuwa sha tara ɗin da take magana mu ga abin da zai kasance kuma wannan ƙungiya. ba za mu yi ƙasa gwiwa ba sai mun ci gaba da fafutuka mu tabbatar mun kwato 'yancin al'umma saboda zalunci ba ma tare da shi. kana da kuɗi. Kaga ana korar kato saboda kuɗi. Kaga ana yin kyakkyawa saboda kuɗi. Ka akan zo mummuna saboda kuɗi. To masu sauraro da haka shirin namu na wannan mako ke naɗe tabarmarsa. sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman wakilinmu na Abuja, Mohammed Sani Abubakar, da kuma injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja. Ahmad Abba ke mana fatan alheri, a huta lafiya.